assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 28 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da ɗari talatin shida daidai da 21 ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na 44 kitabu fada'ilis sahaba littafin da ke bayani dangane da falalan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun fi kowane ɗan adam daraja inda ɗan adam ɗin nan ba annabi ba ne sannan kuma ba manzo ne na Allah ba Allah maɗaukin sarki ya yi su a zango a zamani mafifici mafi daraja saboda sun yi zama tare da jakadin da Allah maɗaukin sarki ya amince ma sama da kowa su ne suka taimaka mashi wajen isar da sakon Allah su ne suka agaza mai da dukiyoyinsu da shawarwarinsu da gogewansu da ƙwarewansu wajen su ga amanan da Allah ya danka a hannun annabi wannan amanan ta iso kamar yadda aka aiko da ita sabai manyan mutane ne masu girman daraja ƙaunansu wajibi ne shi yasa Allah maraukin sarki musu falala wanda bai ma wani ɗan adam ba irin yadda ka san Allah ya yi annabi falalan da bai ma wani ba annabi ba haka Allah maɗaukin sarki masu habbai irin wannan falala shi sa ƙaunansu addini ne ƙin sahabbai kafirci ne munafinci ne zindiƙanci ne kauce ma gaskiya ne su sahabbai wajibi ne ka so su da irin san da kake ma annabi kin sahabbai kiyayya ne da kake bayyana ma'annabi kiyayya a fili saboda su ne aminan shi su ne surukan shi su ne ɗaliban shi na farko da ya fara karantar da su saƙon Allah sannan ya rasu ya bar amanan addinin a hannunsu Allah madaukin sarki ya ƙara musu yarda mala ya ce babu mu'akhatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina ashabihi radiyallahu ta'ala anhu wannan babi zai yi mana bayanin irin yadda annabi yake bi yake kulla abota tsakanin sahabban shi idan muhajiri ya yi hijira daga makka ya zo madina sai annabi ya kama hannun shi sai ya hada abota da ansari mutumin madina haka annabi ya rika yi annabi bai raba tsakanin mutanen da suke haɗe waɗanda ke rabe annabi yake ƙoƙarin haɗa su ma kun gano wannan da kyau ku shi sa mutumin da yake nan ala fitra al-islamiyya to shine wanda yake gudanar da yanda annabi ya gudanar da addini da al'umma yanzu mutumin maka bai ba mutumin madina ba yau ya iso garin nan bai da komi mabukaci ne amma annabi zai ɗauke shi ya haɗa shi abota da ɗan gari mawadaci su zauna a tare wannan yan uwantakan hatta fi yan uwantakan jini karfi a wancan lokacin ba don komi ba sai don yan uwantaka ce ta addini a yau ku abin da kai ci wai addinin ne yake ma sa ka karabu da ɗan uwanka an mai da addini ya zama ardin lil husumat ya zama tebiri da daba na tada husuma don neman cimma abin duniya